ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar Khalil Shahi na 237 muna cikin yamini aw ilmi wa al-insani fi khalfihi lil awwali muna tare ko kuma yabbar sanar da sarki na biyu inda ya rantsuwa ga sarki na farko amma fi nazari ga abin da shahi maslaha ya ce wallahi ina sanar da sarki matsalar ga domin ba a sanar da shi ba an ka dubi abin ganin ya zama a jawo al'umma a hankalin al'umma ko a jawo maslaha al'umma ga wannan to za a samu cuta yana nan yana jan jiki ya sanar da sarki sai an kai sai to in bai sanar da wanga da an ka nada ba ya faɗi sai ta zo fara. amma in ya zan matsala ba ta maslaha ta ba ta shahi sarkin to in ya sanar da wancan da an kai sai ya bai faɗi ba fi nazarin ko ba ganin shi ba a cikin abin da shahi maslaha muna tare ya haɗi wa bi marhunin fi la saubali wanda to ce wanda ce to alaka amiri ga muna da buki in ya ado ya ce wallahi ban da suwa Allah ni ban da riga wani alhali kuma ya ba da riga ta jingina ta wata eh wacce zai riƙe bizawa haka na aka yi jingina ya faɗi sai sai zuwa kafara inda ya ce bai da sutura amma yana da riga wurin jingina aha alaikum salam na haka sai kafara ya ce babu kuɗi nan ga jikin ganau ha? eh? a'a nan da za a kula da shi nan ke hida magana ta yi mai sayar Allah wani yake wallahi ban da kofi ne ta gaina sai kore mai bai da kuɗi zan kai sha mai kai a'a wanda fasa kata eh a'a zo gaba bai kyauta ba ban da kuɗi nan domin shi mai tambayar ka tun da bai da ko kara ko banki ya da suna iya jinkiri ka samu banki ka bashi ko eh? a wannan gari na madalla eh a bisaɗi hmm. shi da harshe ne na cewa ba shi a hmm. ah, ah, to wannan zagar man wallahi mana kun sijiyorin na ai ko shi kaga ya haida magana ce ko to mu sai karatu wa bi hibatin wa sadaqatin fi la arahu yace wane yace yace da Allah yana son ka ara min dubu goma lalluwa ta same ya ce ya ce wallahi wa ne ma'ara ma billahi la zila ilaha illahu ma ma kudi ya ni ka gani ya ce ya ce to hore an shiga wanga sadaka sai ta zuwa ka fara ko ku an shiga wanga kyauta sai da eh to ya baya kyauta ai ai ai nauyi na gaba wabil akas ko ku gani cewa haka nan kuma sun kuye ya waɗi in ya aramai inda ya rantse bai ba shi kyauta yake wala ban ba wani kyauta ko mini ko ko ba su gare shi don abinda an manowa bai amfani ne eh? mun tsallaka? jina ana magana Eh? Eh? eh ga wadda kuka gani ko hausa eh ya bari ka ji ai wani wuya an karɓi niyya ne shi mai rantsuwa in lafi sadaka sai ga sadaka ga sadaka kan babu karɓar niyya ne amma da kace za ba ya ce a dama na ne saboda na san kilin zaka yana da su an gane wannan to mu zo eh? sai ka sai za ka fara amma ga sauran ɗayan kace a kai kyauta abba ka bashi ko abu abba ka bashi amma dai kana iya bashi sadaka to nan daban an yi batun yi an mu zo karatu wani baka'in walau lailan ya haɗi inda yau wanzu cikin gidan nan ko da daddare na inda ya rantsi billahi lazi la ilaha illa huwa shi na tashi da gidan gaba shi hila kantu hazi hiddara kuma gida ban zama ne wallahi to sai a ga ya zama ne na hakila ya ɓata lokaci sai sai za ka fara ai ya zamna amma lafi da an ta na ban da cewa wala yana kashi da gidan ga to nan bai faɗi ba wala bi hazmin balle in yace wala ba zama gidan ga sai tattara kaya ne sai aka ga mai su ba nan sai inda ce wallahi ina barin gidan ga duka to in yabba in yabba kaya ne gidan ko mis maruna ka fara zai wallahi ita tarka ne taskata taskacewa na wanta kala fila sakana wanda suke zaune tare ce kai ita daga ta ishe ni wallahi ban zama tare da wani to ya ciranta hira sakana hu amma na alai ga abin da ke akan sa ya cire ban gidan na ya koma wani gida aw daraba jidaran ko sun yaban go tsakanin da shi da shigowa ta tashi a sai gina yana can wancan lungu ya can sai dai su ji muryar juna muna tare an ka ce inda an ka sanya katanga mallan yana rafi ga dalawai ce walau jaridar ko da ƙabiban kabana nan sai mu ce ko da kara an kai tarni eh komi ko an ka buga ba duk inda mun kai so ɗinan jawabi ne da hazi hiddari wannan gida ya waɗi inda yake ban zama da wani wajen ziyarar in ya kai mai ziyara amma in ƙasar tana an ya niyyar nisanta jura su nisanci juna shi wato abu na ya kai ko ina yana nuna da shi da shi ya kamata dai shi shi nisanci shi ma nisanci shi ya rantse ba gidan to ana nan ranar sai ya ji an kaɗa gabo an ka an kama ziyara muna tare da kuwa an ka ce ya faɗi da shi da awo da shi da iyalin sun ka zo ziyara inda yake lalu duhul iyalin amma ban da don iyalin sun shigo a gaisa a wuce amma ko shi ya gaba in lam yukusir ha naharan in ba so ta da shiga da fita ba da rana shiga da fice waya bit bila maradin ko kuma kwana da shi ba da rashin laya ba ai ma akwai rashin laya ba komi wa safara la kasara inda yace mi hira wa safaranna yace wallahi ina tahiya rantsuwa da Allah ta yaza wani ina za a nace wallahi ta zan yi wallahi cikin makon ga sai na tahiya to ana sheda mai irin wannan rantsuwa in zai tahiya shi tahiya wanda aka waka sau amma in mutum ta sai na mai ma dawo ko te ko kuɗa da ko an da rai ko ya te birnin ka bai dawo to bai taya ba bai taya ba ke hmm. ka fara wa ma kasa nisfa shaharin mallaki kuma ita ne ta ce zauna rabin wata <laughs> kwana nawa rabin wata kusa hudu? sai hudu rabin wata na hmm. wani riba kamaluhu amma an so a cika wata a ah, wata kala an ta kilanna ya sa la'anta ta kuku ka an eh? Ah, eh. ka an ta kilanna kamar inda ce kawai na shirki na cirewa duk duk gidan ga to ya wadi wolo bi ka ira halihi ko da sirri ne bari gidan ya kwashe komi amma ya ɗauke dabbobi ne komi amma sai ba sirri sirri in mai gida ba gida sirri ba abin hawa ba za a ce wani wuri ko abin kanka ko kan mutum ya kamar yanzu mutum ya ce zai bari gida bacci sai ba mota na cikin abin ga an eh, garejin mota ba ce zai bar gidan ba to bai bar gidan duk gaba ɗaya ni shi ka zama gidan mutane sun dace zai bacci la da kan mismarin amma banda kamar kusoshi irin waɗanda garbin kwano ya ba su nawa na ba ku kwano wahal inda wa adam audihi to shi ma wani da aka cewa faɗi sai ya ne dama bai damu gidan ko ko akwai na damu ne dawowa ya basu dai taraddudun da adam ministan mutaqaddimina ya faɗi wa bi au ai aw aibihi ba al-ajali wani ce oh wani kai dai in duka amsa mutane ba ka biya yace wani mai magana kuɗin ka yace billahi allazi la ilaha illa hu ina biya ka kuɗin ka rana kaza yace to shikenan wani Allah ya kai mana rayuwa yace ana ne ana nan ka an ta kai sai wani ɗaya ga to bakin ga ka zaune ce an aka ce la ya ce wani ka jira garkar da ni yace gona nan da aga hannu ya wuna wani gona wanda ya sai ga wani ko abu ka za da sai ga wani nauna an ka an ka shiga kotu duk komi da aka hana da sauransu ya kawo an ka bai gora ya cancanta gora ko bai cancanta shi ba sai an ka to shi wanga da sai wanda sai ya dora kallon tun da an riga an cancanta gora bai biya adalin gato ya wuce bai biya ba sai sai zuwa ka fara eh? ban ji ba ka fara zai yi ah, a a zai kace a a zai bika fara ba ba ka tambaya daidai ba na kam eh, eh. an cancanci wani sai ce ta ita ya ce zai biya lokaci kaza sai ga yana na ya cancanci wasu da ganin an cancanci shi bai biya bai kyalewa ta hajji ne wuce ka gane ko biya ne zai yi iya biya sai ce kuma kawo la kalliyannaka yunus ba illan haka mai wani wallahi ina biyan ka rana kaza ana rana sai a shi an kalle ko shiri a shi cikin su ma ta ce na sai an ka bude ciniki lokaci bai kai ba an ka sai an ka sai da sai sai ba ta kai kuɗin da shi yau ga sai ta gari shi ba kuma alhali ya fiye yana biya bai biya ba to shi ma sai ta za fara inda yana so haka sai ya biya ya biya ya kar hannu ne amma wa gama gana ita kan alal muktari na ba alal ita ba wa ta yi lahu a dabu qaribun minhu min wa'in min malihi shine min malihi aw shahadata bayyanatin bil qada illa bi dam'i thumma akhdhihi in mutum ya sai suwa mutum a bai cewa na bayani ya ce yana biyan ka wallahi rana kaza kame a kai sai an ka ce kai wanda cikin matsala sai ce mi an ka ce kudin da ma bi da su sai ce sallama ya so cewa ne ce ce kudin ne ka ka na wana ba ka kyauta a wani karibi an ko kuma ana bai ne kuɗi sai an kawo ɗan uwa ne an kace ya yi alƙawali yana biya rana kaza amma wani bai kuɗin nan sai ɗan uwa ne sai mai wanda ka bi ne ba shi ce nawa na haka bin wani ce kaza ya ce ga kuɗin ka shi muna tare an kace shi inda ɗan uwan ga ya biya shi sai in ɗan uwan ga ya biya cikin dukiyar jiki ne ba ta wanga ba an kace ko da dukiyar wanga ɗin ga da yake zai biya ɗan uwan ga ɗauka ya biya muna tare mun ba ku ajiyar wancan da wanga aw ke ta bayyana tin bil qada ko ko cewa da da daure bashi na har yanzu yace ina biyan ka billahi la na kaza yace to shikenan ana nan ya to ya na sai wani to cewa ne na kuna magana da kai da bakaru na kuna magana da zaidu yace eh yace magana min za ku yace kudi na kika bi na nan ko sun dan jima kuna tambaya ni ce wallahi ina biya ne kudin da ka biya ni gaba na ka biya shi kudin kudin da ka biya eh? an kai kotu kotu ta tabbatar da ya biya da waccan maganar da an ka bar mai abin nan da aka bi na kyauta da waccan ɗan uwa ne biya mai da wanga da shaida ta shirya biya kuma ta tabbata muna ta da kuwa to in lokacin gada ce yana biya ya kai bai biya ba ka fara zai to an maganin an maganin kafara illa bi dab'ihi summa ahadihi ya ce wane sai ce kudin da kika bi ka togar ya to ce mai ga su ungo ya tara hannu ya amsa ce in gare su da amsa ga hannu ya gane su sai ce ya mai su aljone ya ce wani na biya kudin ka ya ko ko wancan da baya kyauta ta ce mai kudin nan da ka ce ka bar mai kyauta duk da ka san al'amarin da kuma mutum shi hidda kai ne ga su ya amsa ce to wani aiko ko da ke yana da bukata ce ka an gani ya mai sa ce na gori kyautar kabba wancan dan uwa da ya biya sai a bai sani ba sai ba wanga sai ya amsa sai sai an gani su ya ba shi wani ya biya kuɗin ka to sai haka amma in ba haka yi ba sai aka fara eh da dafa so la yin na ko lalle shi ai mu tare sun dazu wa ba fi qaqi ba'd hina adar to gani ya fara su a cikin barkatu amin wa bi fi ba abu gina maka Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda sai